والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسئلة السلف أصحاب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم العاشر na goma masu تقول الماتريدية في الإيمان إنه التصديق بالقلب ‘yan masu maturidiyya suna faɗa game da imani cewa shi ne gaskatawa kawai in mutum ya gaskata a cikin zuciyarsa to shi mu mumini ne kenan ko da babu ainihin furtawa ko da babu ainihin aiki ko da mutum bai aikata wani aiki ba su in dai ya gaskata a cikin zuciyarsa shi kenan wa adafa ba a dumula iqrar bil lisan amma wasu daga cikin yan maturidiya sun tara da al iqrar bil lisan an gane mutum yayi iqrari da harshe nam wa manahu ziyaratuhu wa kusan. su ma yan maturidiya sun hana karuwan imani da raguwansa kenan su ma suna da aqida na me suna da aqida na me kenan aqida na irja kenan su ma yan maturidiya suna daga cikin cikin fuqaha nam wa qalu bi tahrim al istisna su ma masu rudiya suna da fahimtar haramcin istisna'i a cikin imani su suna cewa imani mutum baya cewa ana muminu yin sha Allah wa in ka faɗi wannan kamar kana shakka ne a cikin imaninka an gane ku duk wanda ya ce ana muminu yin sha Allah kafiri ne shi to da in mutum ya faɗa haka ba a bashi aure ba a cin yankan shi ba a kaza saboda ya nuna yana shakka a cikin imaninsa wanda al-islam wal iman ne? kuma suna da fahimtar da islam da imani dukkan su gaba ɗaya ne duk ɗaya ne su ba sa bambanta tsakanin al-islam da kuma al-iman farka ruwa. eh fa wafaqa murjia fi zalik sun kai daidai da ainihin murji'a a cikin wannan wa khalafu ahla sunnah in suka saba ma ahlul sunna suka saba ma ahlul hadith da ahlul sunna a cikin duka wannan gaba daya hadi ashara na goma sha daya wafaqat al maturidiyya ahlus sunna wal jama'at al iman yan maturidiyan maturidiyya sun yi muwafaqa sun yi muwafaqa da ahlus sunna na bil iman a wajen imani mustamiyyat to na wajen bil iman bil onan wato ‘yan maturudiya sun dace da ahalin suna dangane da imani da nusus wato dangane akwai abin da ake rasan biya akwai abubuwan da yake wato ba a gano shi da hankali ana gano shi ne da nasi abubuwan da su a wajensu ba a gano shi da hankali ana gano shi da nasi suna kiran shi biyar. abubuwan kuma da hanyar gano shi hankali sisi su akaliyat an gani to su ɗan maturudiya sun yi daidai da ahalin suna kan samiyat irin su ne isirin awalin barza misalin halin ainihin kabari abubuwan da ke faruwa a cikin kabari sun ce wannan hankali bai zai gano shi ba ana gano shi ne da nasi to su ma sun yarda da azaban kabari sun yarda da ni'imar kabari da tambayoyin kabari sun yarda da shi umurul akhirah sannan kuma da al'amuran lahira su ma sun yarda da shi min hashr wal mizan was sirat lahira tashi daga kabari da mizani da sirati da ceto wal janna wal nar da aljanna da wuta duk sun yarda da shi kamar yadda ahlus sunna suka yarda da shi لأنهم جعلوا مصدر التلقي فيها السمع domin sun sun sanya mazaru talaki wato tushe na ciro hujja dangane da abin da ya shafi irin wayannan abubuwa ke ce shi ne nasi a gane a nan wajen sai suka yi imani da nasi kan abin da ya shafi kabari da abin da ya shafi ainihin kiyama amma dangane da asma'u wa sifat sai suka mayar da al'amari zuwa ga hankali an gane da akan asma'u wa sifat <clears throat> sun rinjayar da bangaren hankali akan a azaban kabari niman kabari tambayan kabari da sauransu da kuma halayen tashin kiyama an gane da irin abubuwan za su faru kafin tashin kiyama irin su dawo annabi isa irin su bayyana imamul ma'aji irin su bayyana ya fi zuwa mafi da abin da ya shafi ceto da aljanna da wuta da sauransu wa'annan sun yi daidai da ahlus sunna na'am wa bittali fa innahum asbatu ru'yatal bari subhanahu wa ta'ala to ga abin da ya biyo baya akan wannan lalle sun sun tabbatar da ganin ubangiji gobe kiyama ana ganin Allah walakin ma na fi jiha amma kuma sun bambanta da ahlus sunna sun yadda za a ga Allah amma tare da kowane bangare sun ce za a ga Allah ba ta gaba ba ba ta baya ba ba ta gaba ba ba ta yamma ba ba ta kudu ba ta arewa ba ba ta sama ko kasa ba na matan gane to kai ba ka faɗa sun ce yo sun ce inna la ta'ala yura la fi jihatin lalle Allah ta'ala ana ganin shi a ta wani bangare ba ina ba ta gani ta ga wannan ta ya zai a ga Allah idan da ce ba ta wani bangare ba na wal muqabala kace kuma ba a ganin shi ta gaba wa hadha aidan mazhab al ash'ira shi ma wannan yayi daidai da mazhaba na ash'ira huwa qawl mutanazi wannan magana ne bai karo eh, idza asbatu ma la yumkin ru'yatu domin sun tabbatar da abin da ba zai yi a ce an ganshi ba wala yakhfa mukhalafatuhu lima alayhi ahli sunna wal jamaa wato baya koya safawan wannan ga abin da ahlus sunna suke kai a fili wannan yayi sauro da aqidan ahli sunna na'am sai da mutu da suka dace da muja nan su ma shaira su yi shi musu fada su kowane shi imani da yana nuni بسم الله الرحمن الرحيم منها أن هذا هو الواجب عليه لكن ciki lalle لي shine wajibi akan shi ومنها أنه إذا توفق فقال الله أعلم daga cikin wannan idan mutum ya yi tawakkufi ya ce Allahu a'lam ma akrahu ma ya'ti ilma ma ya'ti ilmu zalik bin muraja'ati to me ya kai gaggawan abinda ilimin wannan zai zo mai ta hanyar muraja'a tunda ya ce Allahu a'lam ai zai koma ya je ya muraja'a sai Allah ta'ala ya bude mishi ko kuma ko muraja wani ka wani ya je muraja ya gano ya gaya masa innal muta'allim idza ra'a mu'allimahu qad tawaffaqa tawaffaqa lalle talibin ilimi idan ya ga malamin sa yayi tawaffufi sai yayi kokari wa shahada ya dage wajen nemo ilimin sa an gane da ya ga malam ya ce Allahu a'lam to talibi zai je yi kokari ya dage wajen nemo ilimin sa khasal muallim biha kuma in yaje ya samu ilimin sai ya zo ya yi kyauta ga malami da ita kuma an san hadha al'asar me yake shawon wannan azarin nam wa minha idza tawaffaqa fi ma la ya'rif daga cikin wannan idza tawaffaqa fi ma la ya'rif idan yayi tawaqqufi a cikin abin da bai sani ba nam kana dalilan ala sifati to wannan zai zama dalili akan amincin sa wannan ya nuna malami ne na kirki amintacce ne kuma wannan dalili ne na ainihin amanar shi a cikin abin da ake yin jazamu da shi daga cikin matsaloli kama anna man man urifa minhu al-ihda kamar in an san mutumin da yake da juriya wajen dumfara magana shi abu da gaya mai duk tambayar da aka gaya mai da gudu zai ba da amsa in an san mutum irin wannan mutumin da yake da juriya mutumin da yake dumfaran magana cikin abin da bai sani ba kana zalika da'iyan lirrai fi kulli ma yatakallamu bi to wannan zai iya kira zuwa ga shakka a cikin duk abin da zai faɗa hatta fi cikin umuril wadiha hatta ma cikin al'amura bayyanannu zai zama to in ya bada fatawa za a rinka shakka tunda baya tunani ko kana tambayar shi zai wurgo amsa نعم نية الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اللفظ بالقرآن أما لفظ بالقرآن مثل شيء lafazi bil qur'ani makhluq yace lafazi na da qur'ani halitta ne inna shaykha abubakar al-isma'ili lalle ashaykh ilmullah zakara fi isma'ili al-jarjani ya ambata cikin risalar shi allati sannafaha li ali jilani wato littafin risala wacce ya wallafa ta ga mutanen jilani ala fiha eh, ya faɗa a cikin ta inna man za'ama anna lafzahu bil qur'an makhluq lalle duk mutumin da ya raya cewa lafazin shi da qur'ani halitta ne yuridu bil qur'an yana nufin shi qur'ani wato ma'ana lafazin shi da qur'ani wannan qur'ani da yake karantawa lafazin shi da shi halitta ne ala bi khalqil qur'an to wannan yana da aqidan khalqul qur'an kamar yana da fahimtar kenan cewa qur'ani halitta ne وذكر ابن الم... ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد ابن مهدي الطبري يا أنبتا في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لآل هذه البلاد wanda ya wallafa shi ga mutanen wa'annan garuruwa anna mazhab ahli sunna wal jamaa cewa lallai mazhab ahli sunna wal jamaa anna alquran kalamun kalamun shine magana cewa lallai alqur'ani maganan Allah ne wahayi wa tanziluhu wa lallai ne kuma alkur'ani saukakken ne Na. wa amruhu wa nahyu kuma alkur'ani umurnin ne kuma anin sa ne ghayr makhluq alkur'ani na ba halitta bane shi wa man qala makhluqun fa huwa kafirun billahi al'azim wanda yace qur'ani halitta ne to wannan ya kafirce wa Allah ne girma wa anna alqur'ana fi sudurina mahfuz lalle alqur'ani a cikin kirjinmu abin haddacewa ne qur'ani shire wanda aka haddace a cikin kirjin nan alsinatina maqru'un kuma dangane da harshen mu abin karantawa ne wato ma'ana alqur'ani shine wanda muke karanta wannan da harshen mu wasa'ilina maktubu kuma dangane da abin da ya shafi littattafan mu wato musafin mu abin rubutawa ne an rubuta shi a cikin ainihin musafin mu الكلام الذي تكلم الله عز وجل به شيء القرآن شيء مجانا وأن magana da shi. مجانا لشيء ومن قال إن القرآن بلفظه مخلوق duk wanda ya ce alkur'ani da lafazi na halitta ne aw lafazi bihi makhluq ko ya ce lafazi na da alkur'ani halitta ne wa jahilun dallun to wannan jahili ne bakace ne kafirun billahi alazim kuma ya kafirce wa Allah mai girma inna ma zakartu hadha al-fasla bi aini fi kitab ibn mahdi wato yace na ambaci wannan fasali ainihin sa daga littafin ibn mahdi listani zalika minhu saboda na kyautata wannan game da shi abin da ya faɗa na goyi bayan shi ina ganin kyawun sa dalili saboda ya fi magabata ya fi salaf daga cikin ashabul hadis a cikin abin da ya ambata duk da cewa ba ya yi zurfi a cikin ilmul kalam amma kuma duk da haka bai bar ra'ayin yan ilmul kalam ba sai bar ra'ayin salaf a wajen akida Sani yi tamma tusanifihi suke. kuma ya yi wallafa wallafa da yawa dangane da ilmul kalam kuma yana da jagoranci kan ilmul kalam tabarrubi inda ahli kuma ya yi fice yayi ya yi fice akan wannan ilimi din ga mutanen na'am akhbarana abu abdullah al-hafiz قال قرأت بخط أبي أمر المستولي سمعت أبا عثمان سعيد بن إشهاق يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق ناجي أبو سعيد آه ناجي أبا عثمان سعيد بن بن أشكاب بن أشكاب أشكاب إيه يقول سعيد بن أشكاب لا لا أشكاب يا ذا همزة الفاشي يقول ينا تشيوا sa'altu ishaq bin ibrahim bin na tambayi ishaq bin ibrahim a can ne sabuwar an lafzi bil qur'an dangane da lafazi da alqur'ani qala la yanbaghi an yunazara fi hadha yace baya kamata a tattauna ayi munazara kan wannan alqur'ani kalamullahi kawai alqur'ani maganar Allah ne ba halitta bane shi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن كما قالت الأول سيرتي كما يندي بقى في الأول ai kamar yadda al'allama a shek nasiruddin albani ya faɗa wato karancin kayan masarufi na ilimi ne su wa'annan mutane masu kabarta mutane eh yan tafsiri yau din nan suna da karancin kayan masarufi na ilimi illatu fahimil qawaid shar'iyya al'amma kuma suna da karancin fahimtar ka'idojin shari'a na ainihin amma na gaba daya yallati tuzu hadha al-kalam wato ita ce take wajabtar da wannan bata din ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك sannan wani abu daban da za mu kara zuwa ga wannan وهو سوء الإرارة التي تستلزم سوء الفهم akwai mummunan fahimta akwai mummunan manufa wanda yake lizimtar da mummunan fahimta a gani idan mutum yana da mummunan manufa to zai ringa yin mummunan fahimta zuwa ga addini an gani ga abin da nan ya faɗa to amma saboda yana da mummunan fahimta sai Allah ya kange mai fahimtar nan sai ya fahimci nan idan amurde an Nasiru din Albani ya tsara wannan akan wancan magana din da insana الإنسان إذا كان يريد شيئا lallai mutum in ya kasance yana nufin wani abu lazima min zalika an kula fahimu ila ma yuri to yana lazimta daga wannan fahimtar sa ya ringa ciruwa zuwa ga abin da yake so tunda yana so ya kafirce mutane sai shi dan ya zayyana mai daga ya ga wata aya sai ce wannan aya na goyon bayan sa ne in ya ga wani hadisi sai ya murda wannan hadisi zuwa ga fahimtar sa thumma yuharifu an-nusus ala sannan sai ya dinga karkatar da nasoshi akan wannan wa min al-qawa'id al-ma'rufa inda al-ulama daga cikin ƙa'idoji abin sani wajen malamai annahu kolon lalle malamai suna cewa istabil sunna istadilla sun ma aka is a gani ka nemi dalili sannan suka ka gudurci wannan ka'ida ne ka nemi dalili tukuna kafin ka gudurci la ta ta sun ma tastadilla kada ka gudurci kada ka gudurce sun ma sannan sai ka nemi dalili sai ka bace idan mutum ya riga ya kudurci abu sannan daga baya sai yana neman dalili akan haka to duk dalilin da ya samu ko mai rauni ne ɗauka zai yi ina fatan gane amma idan ya zama to kafin ka kudurce sai ka samu dalili tuna. wai yaya hukuncin ceto ne sai ka tsaya ka yi bincike ga nasoshin ƙur'ani ga hadisai sun goyi bayan ceto to a nan sai ka ce akwai ceto gobe kiyama wai yaya shan annabi isa zai dawo sai ka tsaya ka binciko nutsu. idan ka ga babu nutsu, sai ka ce ba zai dawo ba in ku akwai nusus ayoyin qur'ani hadisan manzo maganganun magabata kaza kaza sun tabbatar da annabi isa zai dawo a nan wajen sai ka tabbatar da abin da hujjoji suka tabbatar A gani kenan abin da ke so ya gaya mana shine mu ahlus sunna in an tambaye mu abu kada mu kudurce shi dole sai mun samu dalili suna. idan muka samu dalili sai mu tabbatar in babu dalili sai mu kore amma su yan biriya ya suke yi sai sun fara gina abu tukuna in suka gina abu sa'annan sai a koma ana neman dalili Su ka san kuwa za a kwaso kara da kiyashi don kokarin kara kai an gane yayi na'am na'am fal muhim anna al asbab kai abu ne muhimmi a nan wajen sabubba da suke sanyawa samari suke kafirta mutane guda uku ne qillatul bida'a min al-ilm shar'i na farko karancin kayan masarufi na ilimi na shari'a thaniyan qillatul fiqh fil qawaid fil qawaid al-amma karancin fahimtar ka'idoji na gaba ɗaya a cikin shari'a suna da karancin fahimta na ka'idoji na gaba ɗaya a cikin shari'a ثالثا سوء سوء الفهم سوء الفهم المبني على سوء الإرادة na uku mummunan fahimta wanda an gina shi akan mummunan mummunan manufa ina ba gani gane to abinda malamai suka faɗa kan tafsir shi ma za a faɗe shi kan tabjiki duk ɗaya ne an gane wa'annan mutane da suke an da mutane za ka su ma suna da qillatul bid'a a minan ilm shari'i wa'annan samari za ka cewa dan abu kaɗan sun an da mutum dan abu kaɗan sun zagi mutum malami wanda yana kan aƙidar salafiya su fitar da shi daga salafanci ba komai kawo wannan ba face suna da mummunan kayan masarufi suna da karancin kayan masarufi daga ilimi na shari'a shi sa kowane karamin yaro a cikinsu fadilatu sheik ne ina fatan gane wannan to wannan zai nuna muku cewa lallai ba su ɗauki ilimi da muhimmanci ba sun naɗa ma kansu rawani na malanta shi ya sanya kowanne daga cikin ya zama toshe kuma ɗan abu kaɗan ba sa tauna shi kawai za ga sun kafirta mutum ɗan abu kaɗan ba sa tauna shi za su biri an tar da mutum gaba ɗaya an gane duk mutumin da yake da ilimi kafin ya yanke hukunci a akan abu yakan yi takatsantsan na'am kaga na biyu kuma akwai karancin fikihu dangane da ka'idoji na shari'a sai ku auna da wa'annan samari masu tabbi'i din nan masu fahimta irin na adabiya daga su ma suna da wannan suna da karancin fikihu an gani ba sa tunani ba sa yin istinbadi na ainihin al'amura kawai suna duba doron abin da suka karanta ne sai su yanke wa mutum hukunci nan tsarki an gane wannan ku sannan na uku su ulfaham mummunan fahimta wanda sun gina shi akan mummunan manufa tunda suna da mummunan manufa akan mutane to sai ya zama to su ringa wa mutane mummunan fahimta an gane wannan ai saka wayannan abubuwa guda uku gaba daya za ka iya jingina ma wayannan samari wanda ba su da wani wani wani wani fahimta face kafirta mutane da kuma ainihin bid'antar da mutane misali kuma abin da zai baka mamaki duk mutumin da ke cikin su yanda ka fahimci tana da mummunan manufa duk wanda yake cikin su duk laifin da ya zasu bashi kariya amma in kana waje duk ka za su nemi wani laifin su maka kaga mutumin da yake da wannan yana da mummunan fahimta wanda ya gina shi akan mummunan manufa inda suna da kyakkyawan manufa za su ringa yin kuzuri ga mutanen da ba sa cikin majmu'a din amma abin da zai baka mamaki duk mutumin da yake cikin su zai yi laifi irin naka amma sai ga sun ba shi wani irin kariya sun wanke shi tan da sabulu na ainihin mai na rai an gane ainihin to kaga nan mutane suna da suƙul irada suƙul faham wanda kuma sun gina shi ne akan mummunan manufa wa iyaz na'am amma asul kitab inna al kufri zukirat fi kathirin min an-nusus lalle kalmar al-kufr an ambace shi a cikin da yawa daga cikin nusus wala yumkin an tufassira ala annaha tusawi khuruj min al-billah baya kamata wato a dauke shi akan cewa lalle shi ya yi daidai da fita daga addini ba duk inda aka ambaci kufur bane yake nufin fita daga addini na wa zalika مثل حديث المعروف في صحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثال wannan akwai hadisi sanalle daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babul muslimi fusuq zagin musulmi fasikanci ne italu kufur kuma ya ɗansa kufur an ce zagin musulmi fasikanci ya ɗansa kufur ne al kufur huna huwa al ma'asiya wato kufur a nan wajen saban Allah ake nufi wal khuruj an ta'a ma'anar kufur a nan wajen shine fita ba fita daga addini ba hmm. shine fita daga da'a لكن الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أفصه من نطق بالدات أفصه أفصه من نطق بالدات إذا شيء منزو صلى الله عليه وسلم شيء أفصه من نطق بالدات شيء مطي فصاحا wanda yake furta wanda yake furci da dwadun su wane ne suke da dwadun a cikin ainihin kabilu na duniya larabawa to abin da biya nan wajen wato a cikin larabawa gaba ɗaya ba mai fasaha kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nam ya ni ya kun eh, inna dada la tujadu fi ayi lugha ukra illa fi lugha al arabiyya eh abin da bi anan wajen lalle dadu ba a samun shi a wata lugha daban sai dai a cikin lugar larabci shi ya sanya kowane ƙabila gaba ɗaya in yana so ya karanta ƙur'ani? sai ya koyi ainihin tajwidi sai ya koyi makharijul huruf an gane wani ko saboda a koya mai yadda zai furta wata harufa kamar zajin تفنن في التعبير بكسر المبالغة في الزجر تفننت التعبير wato ya yi ya shiga fanni-fanni na ta'abiri bi kasu da mubalaga fi zajar saboda nufin kaiwa makura wajen tsawatarwa annabi yana so ne ya kai makura wajen tsawatar da mutane shi ya sanya ya shiga fanni-fanni ya yi zurfi a cikin ainihin tabiri ala sibabul muslimi fusuq yace zagin musulmi fasikanci ne qitalu kufa. kuma yaƙan musulmi fasikan wato kafirci ne Ya ce sa kufur wurin mummunan manufa ɗin nan hmm. lura da lokaci za ga abu ne a fili wari ana shirya da ko ɗan ɗinki da iya zai gano shi amma wani ba zai gano shi muna iya cewa duk wanda ya bace ko dole ya nuna lalle a asalin abin mummunan manufa ne. wato akwai wanda yake bacewa da kyakkyawan manufa a gane shi kyakkyawan manufa yake da shi amma jahilci wani kuma yana da mummunan manufa ko da malami ne za ga wannan mummunan manufa zai sanya ya fahimci nasi ba daidai ba mutane sun sun bambanta eh mujmal usul ahli sunna wal jamaa بسم الله الرحمن الرحيم أوائل da kuma asali dangane da ainihin manhajin talaki wal istidlal na biyar na at wurin la sallamawa zuwa ga Allah da rasuli da kuma sallamawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan wato zahiri da kuma da kuma a wato mutum ya sallama zuwa ga Allah a bayyane kuma ya sallama zuwa ga Allah da manzon Allah a koyi kare ya zama to a bayyane ya nuna yana tare da Allah da manzo amma kuma a boye yana faɗa da Allah da manzo an gane wannan ya zama to munafiki kenan ko shi munafiki shine zahiri yana tare da musulmi amma gaba ɗini yana faɗa da musulunci da musulmi ga baki ɗaya fala yi shay'un min al-kitab ba a gita ba a gita ma wani abu na alqur'ani aw sunna ko wani abu na sunna ingantacce ba a gita masa da kiyasi a ce ga hadisi nan ga ayin qur'ani nan ga kuma hadisi ingantacce sai mutum ya yi ƙoƙarin yana so ya gita ma ayin qur'ani ko yana so ya gita ma ainihin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam yana so ya gita mai da kiyasi to duk mutumin da yake so ya gita ma ainihin sunnan manzo Allah da kiyasi lalle wannan mutumin ya bace ba a gita wa sunnan manzo Allah da kiyasi ba a gita wa sunnan manzo Allah da zauki nan an yi maganar zauki nan ana maganar sufaye ne sufaye su suna da abin da suke kira zauki za su gaya ma cewa wato abin da malamai suke karantawa dangane da ainihin akidu su din nan sun yi tarbiyya da suka yi tarbiyya sai Allah ta'ala sai ya nuna musu cewa kuskure ne sukan ce da yawa suna karanta hadisi a cikin sahih bukhari da sahih muslim daga baya sai Allah ta'ala ya sanar da su ko Allah ya musu ilhama cewa wannan hadisi bai inganta ba an fahimta yanzu sufaye suna da irin wannan sai ga hadisai sai inganta a wajen malaman hadisi sai sufi ya amfani da zauki cewa Allah ta'ala ya nuna maza lokacin da yana ta tarbiyya sai Allah ya zai nuna mai jin hadisan nan ba gaskiya ba ne saboda haka ku yi watsi da wannan hadisai ku zo ku yi riko da maganganunmu sannan akwai malaman balaga su ma malaman balaga suna da abin da suke kira azzauqus salim cewa kalma idan ka sa kalma a harshenka ka ji wannan kalma ba shi da fasaha to kada ka jingina wannan magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ga lokaci sun karanta hadisi ingantacce sun ce wannan hadisi ba shi da zauki wannan hadisi ba zai yiwu a ce magana manzon Allah bane an gane duk da cewa hadisin ya zo da isnadi ingantacce sai su yi inkarin shi an gane bai dalilin su sai ce isnadin ne bai inganta ba sai a'a hadisin bai da zauki ne sai su kare ta shi to ba a gitta ma alqur'ani ba a gitta ma ainihin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin zauki wala kashaf ko kuma da kashafi mutum ya ce ya karanta wani hadisi ko ya karanta wani aya amma Allah ya mai kashafi ma'ana an mai kashafi an yaye mishi abin da kamar misali an yi magana kan azaban kabari ya karanta a hadisi amma sai Allah ya masa kashafi sai Allah ya bude masa ido sai ya nuna masa azaban kabari sabanin abin da ya karanta cikin hadisi ko an ce annabi Isa zai dawo sai Allah ya masa kashafi Allah ya buɗa masa ido sai ya nuna mai ba zai dawo ba an fahimci wannan aiki to sai kuma anan kashafi suna nufin a buɗa musu ido abin da yake koye a bayyana musu da shi to saboda haka da yawa sukan ce sun karanta hadisi ingantacce amma da aka yi musu kashafi sai suka ga cewa wato kashafin nan ya gitta ma hadisin tunda kashafi ya gitta ma hadisin sun ce kashafi ne gaskiya za su ajiye wannan hadisi hadisin bai inganta ba da me suka za'a hadisi da kashafi ba wai sun za'a hadisi da ƙa'idoji na malaman hadisi ba na ba ta gane wannan to irin wannan ba ƙaramin haɗari ba ne shedan na iya zuwa ya buɗa maka ido ya zo ya nuna maka wani abu saɓanin yadda yake sai ya fitar da kai to sufaye suna da wannan matsala ɗin sai ga babban malami na sufi yana ta inkarin hadisai yana ta inkarin hadisai da da'awan wai an masa kashafi ne kuma da aka yi masa kashafi sai kashafin nan ya nuna mai saɓanin abin da ya karanta cikin ƙur'ani. saɓanin abin da ya karanta cikin hadisi an gane ku to wannan kuskure ne idan ainihin kashafi ya yi karo da abin da mutum ya karanta cikin ƙur'ani ya yi karo da abin da mutum ya karanta cikin hadisi wane mutum zai rinjayar zai rinjayar da ainihin nassi ne wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim bai dace ga mu'minai maza da mu'minai mata idan Allah ya hukunta al'amari ko manzo Allah ya hukunta al'amari a ce sun samu zaɓi akan al'amarin su ba bai dace ba an gane wani ku yawwa wala da abin da ya kamata wannan wala kauli shehu ko magana shehi a ce Allah ya ce annabi ya ce Sai ka ce shehi wane ya faɗa ko imam wane ya faɗa a gane? za ga wasu mutane sukan fifita ra'ayin imamunsu ko ra'ayin shehinsu akan maganar Allah da manzansa amma mutumin da ya ɗanɗani ɗanɗano na sunna ba zai kuskura ba ko da wasa in an ce mai ƙalar lawo ƙalar rasuluhu to ba zai kuskura ya ce ai malam wane ya ce ba in ka ce ƙalar lawo ƙalar rasuluhu suke malam wane ya ce ya nuna lalle wannan mutumin yana da ƙarancin fahimtar sunna wanda yake da fahimtar sunna da kyau yana bibita maganar Allah yana bibita maganar manzo akan da kowa an gani kaga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu suna tattaunawa da wani mutum sai abdullahi bin abbas yake ga yanda manzon Allah yayi aikin hajji shi kuma wannan sai yake cewa ga yanda abubakar da umar suka yi aikin hajji yace na ce maka ga yanda manzon Allah yayi nan shi kuma yace na ce maka ga yanda abubakar da umar suka yi shi ne sai ce Allah ya kusa ya saukar da azaba daga sama Allah ya kusa ya saukar da azaban duwatsu daga sama ina ce muku Allah ya ce annabi ya ce kuna ce min abubakar da umar sun ce to kaga wannan ina ganin bayan manzanni gaba daya ba masu darajar abubakar da umar amma kuma abdullahi bin abbas ya kace kace da mutumin ina ce maka Allah ya ce annabi ya ce kai kana kitto da magana abubakar da umar ina ganin mutane za su halaka an gane musu haka ya kamata mu kiyaye yanzu mutane da yawa da suke da wasu ahalin suna ne amma suna bin mazhaba suna da irin wannan fahimta za ka ga wani yana da awon ahalin suna ne har ma yana raddi ga sufayi har ma yana raddi ga shi'a har ma yana raddi ga ƙur'aniyu amma kuma shi ma ya fada cikin wani abu daga cikin abin da suka ya zo ya fifita ra'ayin shehinsa ko ya fifita ra'ayin imaminsa akan maganar Allah da manzo to kaga wannan in an bi ka'ida ba a sashi daga cikin ahlus sunna inda shi ahlus sunna ne na gaskiya to lalle da ya fifita maganar Allah da maganar manzo akan ra'ayin wani malami ina fatan gane wannan dole ne ahlus sunna yayi yaki da ainihin makauniyar biyayya idan kaga mutum na makauniyar biyayya hadisi ingantacce yayi watsi da shi saboda ra'ayin shehinsa ko ra'ayin imamunsa to lalle wannan mutumin sunan shi fatacce lalle wannan mutumin sunan shi dan bid'a an gane wannan ku a can inda Allah ke cewa falyazar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim annan da suke saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam su yi taka tsantsan kada fitina ya same su ko kuma kada azaba mai radadi ya same su an gane ko wala zalim you. Eh. Akwai da na wa ake amma bakwai da a ce ba mu ba da da tambaya nake yi alaikum wa rahmatullah eh, kamar da aka yi bayani jiya yau ne gidauniya na tafsiri kasancewa dai ga sha'ara ruwa ruwan su ɗalibai ba su zuba da yawa ma dai mana ya bada shawara a yi din haka din idan an yi zuwa sati ne zuwa sai a ƙara yi eh, kamar da dai aka daɗe yana faɗakar da yan uwa lallai mu dage mu ba da himma mu yi ƙoƙari mu yaƙi shekaru. fitar da abin da Allah ya azurta mu da shi mu kokari mu ce maka fi sabilillah dan wannan tafsiri babu wanda za su tabbata shi ko za su yi abin da ya kamata su yi idan mun yi kishin kayan mu mun yada yadda ya kamata to shine zai sa wanda suke gefe wanda suke wani wuri su ma su kokari su ƙara ba da yamma a kai amma da zarar mun yi tsaka a gwiwa mu tsaya mun yi yadda ya kamata ba an samu matsala saboda haka da Allah ya kuwa kowa ya kokari an san babu an san ana cikin matsala kowa ya kokari ya yi shigar a yi a bada abin da za a iya bada sabi duk abin da muka bada Allah zai mai mana wannan abin ayoyi da dama da ake sai sun mana ishara kan haka sabon manzo kuma sun dage da irin haka don ba cewa ta ba zarar manzo Allah ya tunatar ya faɗakar suna kokari kowanne ya ga yi iya kokarin shi ya bada saboda haka da Allah kowa ya fiya kokarin shi iya kokarin sa insha Allah Allah zai taimake shi akai a fara mawa insha Allah Allah ya taimaka Allah ya kai sai ne zai ya kara ya ga yawa Allah ya bada ikon cewa na'am shi ne saurin zaga ya bari a gama